kungiyanci guba ce musulunci shine mafita. An musulmai suka tattaru daga haram, ana sallah lokaci daya, sallah iri daya, ana tawaf, a yi abin da yake na ibada duka iri daya. Ba wani gadama, wai wani sun kungiya sun tattaru wani bangare za su wani abu daban. Ba a yi, ba a yi, ana yin shi iri daya, lokaci daya. to me yasa in aka shiga jirgin sama in aka komo Nigeria, Ghana, Niger, Togo, Benin, Africa musamman da sauran wulare sai kaga an kama kungiyanci da zafi. Ashe wannan kungiyancin nan ba musulunci ba ne, inda musulunci ne kuma haka ake yi da in aka tattaru daga haram da kaga ana yi, amma ba ka ga wannan abin nan, ba ka gan shi. domin wannan wurin nan ba ka isa ka zo da fahimtar malaminka ka zo ka sake addinin musulunci ba ba ki isa ki zo da fahimtar malaminki ki zo ki sake musulunci wurin ba to ta kaka za ka yadda in ka koma kasarka a doki fahimta a baka ka canja ibadanka think about musulunci shine mafita